Daga Washington gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne a kan mitoci 49.31 da ko kilohasu 6,170 da kilohasu 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu. rediyo amfani sarauniya canal 3 dalol fm nomad fm da niya haka zalika masu mu a kasar ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa rediyo da marhaba rediyo baya ga haka a da yaushe muna nan a akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da yammaci a wannan laraba 11 ga watan fabrairun 2026 Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar Nijar wata kotun birnin Yamai ta ci tarar babban daraktan gidan talabijin mallakar gwamnati Abdullahi Kulibali da wani tsohon ɗan tawayen ƙungiyar FPL Idrisa Kurma Madaki. Sannan ta umarce su su biya diyyar miliyan goma na sefa sakamakon samun su da yi wa Salim Bazum wato dan hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum kazafi. Mun gamsa kotu dama a Nijar ai an sani kotu tana iya kokarinta to harkar gwamnati ne ake masa katsalan nan ba a bar su abin da ya kamata. Majalisar Limaman Najeriya ta gudanar da addu'o'in musamman domin neman sauƙin matsalolin tsaro a jihar Neja, ɗaya daga cikin yankunan da ke ɗanɗana kuɗa a sanadiyar wannan al'amari. Gwamnati abun da ya kamata ta yi ne yanzu take yi addu'a amma dama maganar security waye waye waye duka ba mafita ba ne. Idan muka sake komawa jamhuriyar Nijar, manyan 'yan kasuwa sun yi wa gwamnatin ƙasar alƙawalin karya farashin ababen masarufi a albarkacin watan azumin Ramadan mai zuwa. rayuwa. A yau zancen da nake maka, ka gani ana iya saida maka hatsi a nan ya mai jika goma sha tara, jika goma sha takwas da rabi. Ka gani a loke wani lokaci ka gani har jika talatin da wani abu hatsin nan ya kai. Haka nan ita ma masara yau ana samun ta jika goma sha biyar, jika goma sha shida. Muna tafa da labarin wasanni sannan mu ji yadda ta kaya a fagagen damben Najeriya. To amma dukkan su sai bayan Yusuf Aliyu Harande ya karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ku da yammaci. A yau Laraba babban bankin Najeriya CBN ya sanar da shirin sa na baiwa 'yan kasuwar canji kudaden kasashen waje haddala dubu ɗari da hamsin a kowane mako ga kowane ɗan canji mai lasisi. Wannan na zuwa ne a wani ɓangare na ƙoƙarin inganta hada-hadar kuɗin kasashen waje a cewar babban bankin cikin wata sanarwa da ya fitar. Babban bankin na Najeriya CBN ya ce duk masu lasisin canji na iya siyan dala ga kowane banki na 'yan kasuwa mai izini a kan farashin kasuwanci da ke kan gaba ma dama an bi ka'idoji da ake da su matakin yana nufin zurfafa inganta kasuwanci da kuma tabbatar da samun damammakin musayar kudaden kasashen waje da kuma tallafawa tattalin arzikin kasar a cewar takardar da musa na korji daraktan sashen ciniki da musayar hannayen jari ya sanya wa hannu kasuwancin kudaden na bukatar 'yan kasuwa da bankuna su tabbatar da cewar sun san abokan hulɗarsu. Shugaban kamfanin Blackwater Eric Prince ya tura jami'an tsaro da taimakon jiragen yaƙi marasa matuƙa tare da taimakawa sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo wajen tabbatar da tsaro a birnin uvera mai mahimmanci a kan 'yan tawaye da ke samun goyon bayan ruwanda kamar yadda mutane hudu suka yi bayani kan aikin a cikin watan disamba ne 'yan tawayen M23 suka kwace birnin da ke iyaka da kasar Burundi a wani ɗan lokaci wanda ake kallo a matsayin babbar koma baya ga tattaunawar zaman lafiya da Amurka da Qatar ke mara wa baya. Sun janye ne bayan Washington ta yi barazanar mayar da martani. Eric Prince mai goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump kuma shugaban kamfanin tsaro mai zaman kansa na Blackwater gwamnatin Kinshasa ta ɗauki hayarsa don taimakawa wajen tabbatar da inganta kudaden haraji daga ma'aikatar ƙasar ta Congo. kuwa da farmakin da aka yi na taimakawa manyan sojojin kwato birnin na Uvera daga hannun 'yan tawayen M23 shine na farko da aka sani da jami'an tsaro masu zaman kansu suka sa hannu wanda ya rima Eric ya jagoranta wanda ke ƙara faɗaɗa rawar da suke takawa a rikicin da aka kwashe shekaru ana yi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Wani fasinja mai shekaru saba'in da haihuwa ɗaya daga cikin fasinjoji da ke cikin wani jirgin sama da ya hatsari a gabar tekun babban birnin ƙasar Somaliya ya bayyana halin da suka tsinci kansu a cikin jirgin na firgici kamun saukar jirgin a cikin wani ruwa mai zurfin gwiwa tare da dukkanin ma'aikatan jirgin da matafiya jirgin dai ƙirar foka 50 na kamfanin star sky aviation ya samu matsala ne jim kaɗan bayan tashin sa a jiya talata inda aka tilasta wa jirgin komawa filin jirgin sama na ade adin da ke magadishu daga bisani ya kauce wa hanya hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna fasinjojin a lokacin da suke fitowa daga cikin jirgin suna tafiya cikin ruwa mai zurfi bayan da matukin jirgin ya buƙace su da su gaggauta tserewa inda aka samu gobara. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Somaliya ta ce dukkanin fasinjojin hamsin da biyar dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya daga bisani aka ɗauke su zuwa wani asibiti inda aka duba lafiyarsu kamfanin jirgin ya yabawa matukin jirgin kasancewar yadda ya yi tunani da kuma yadda ya natsu a wani labarin kuma a yau laraba babbar attorney general ta amurka pam bondi ta yi kausasan kalamai ga 'yan jam'iyyar democrat tare da yabawa shugaban amurka donald trump yayin da take fuskantar suka daga 'yan majalisar dokokin kan yadda ma'aikatar shari'a ta yi amfani da bayanan da suka shafi margayi mai kuɗin nan wanda ya lalata da ƙananan yara jeffrey epstein a wani zama da aka tuhume ta da shi a gaban kwamitin na majalisar wakilai bandi ta fuskanci zazzafar adawa da 'yan jam'iyyar democrat a kwamitin shari'a na majalisar yayin da suke nuna rashin jin daɗinsu game da adadin bayanan epstein da ofishin nata ya gyara a kansu ko kuma ya ƙi bada waɗannan takardu ga wannan kwamitin duk kuwa da cewar dokokin tarayya sun ba su ikon su ga waɗannan takardu ba tare da an yi wani rubutu na daban ba wakiliya 'yan jam'iyyar democrat Pramila J. Powell ta nemi Bondi da ta nemi afuwar waɗanda ake zargi, ake zargi da cewar Epstein ya musu abubuwan da basu dace ba waɗanda suke zaune a cikin ɗakin kwamitin. Da safiyar yau ne shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakoncin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House inda ake sa ran Firaministan Isra'ila zai matsa lamba ga shugaba Donald Trump kan ya faɗaɗa tattaunawar da Amurka za ta yi da Iran da ta haɗa da takaita har ba makamai masu linzami da Tehran take barazanar yi fiye da shirinta na nukiliya. A ganawarsa ta bakwai da shugaban Amurka Donald Trump tun bayan da ya koma kan karagar mulki watanni goma sha uku da suka gabata natanyahu na neman yin tasiri a zagaye na gaba na tattaunawar da Amurka za ta yi da Iran bayan tattaunawar nukiliya da aka yi a Oman a ranar Juma'a da ta gabata. Trump ya yi barazanar kai hare-hare kan Iran matukar ta cimma matsaya ba yayin da Tehran ta sha alwashin cewar za ta mayar da martani lamarin da ya haifar da fargaba na barkewar yaƙi. ya sha bayyana goyon bayan sa ga amintacciyar Isra'ila, aminiyar Amurka da ta daɗe tana gaba a Iran. Yusuf Aliyu Harande kenan ya karanto mana labarun duniya daga nan GTA Hausa Amurka ke magana yanzu kuma sai rahotanni. A jamhuriyar Nijar wata kotun birnin Yamai ta ci tarar babban daraktan talabijin RTN mallakar gwamnati Abdullahi Kulibali da wani tsohon ɗan tawaye Idrisa Kurma Madaki waɗanda a baya suka zargi ɗan hambararren shugaban Nijar Salim Bazum Muhammad da ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen ƙungiyar tawayen FPL. Kotun wacce ta sami waɗannan mutane da laifin yi wa Salim Bazum ƙazafi ta umarce su su biya shi diyar miliyan goma na sefa ba'idin tarar jika ɗari biyu-biyu da kowanne zai zuba a bitar malin ƙasa. Daga Agadez wakilin GTA Amurka ke magana Ashiru Alhaji Mutari na dauke da karin bayani. Tun bayan bayyana hukuncin ne dai na wanke dan tsohon hambararren shugaban kasar ta Nijar wato Salim bazim muhawara ta kabre a kafofin sada zumunta da kuma wasu fadodi na zaman al'umma a cikin kasar Wasu dai na ganin dama kasafi ne ake yi wa ɗan tsohon shugaban kasar. wasu kuwa ya ba kotu suka yi kan tsage gaskiya kamar yadda awal abubakar wani mai goyon bayan hambararren shugaban kasar ya ce dama sun san za a rina ni dama na san za a rina insha Allah wasu ma da sun yi haka ne don su samu shiga a wunsu su CNSP Tun a samu shiga kuma sun samu kun gamsu da kaman yadda eh, kotu ta bayar da sakamako a tabbas mun gamsu ai kotu dama a Nijar ai an sani kotu tana iya kokarinta to harkar gwamnati ne ake musu katsalan nan ba a su yi abin da ya kamata amma za a saka musu mara su shari'a iya abin da suka karanta abin da suka sani to insha Allah za a samu adalci ai muna jiran wannan ma na tsohon shugaban kasa muna jira inda har da gaske ne suke shi ba kazafin bane aka yi mishi an har da gaske ne shi ma a fito da shi a kai shi kotu mu gani abin da kotu za ta bayyana in Allah da shi ma muna tabbatar da wani shi ma zargi ne ake mishi ko da yake kawo yanzu babu wani martani kan hukuncin ga waɗanda suka zargi ɗan hambararren shugaban ƙasar amma a cewar mamman rabi'u alfauzan mai goyon bayan sojoji na cnsp ya ce suna jura su ji matakin da gwamnati za ta ɗauka alhamdulillah ba mu cewa ba mu yarda da ita ba saboda ko ta ce cikin ƙasa take ta 'yan ƙasa ce ita ma amma har yanzu mu gaskiya cikakken ra'ayin mu guda ɗaya baya hitowa a yanzu kuma ba za mu bada shi a yanzu ba mun sa ido tukuna ga shugabanninmu da za ta iya yi mana magana da za mu gamsuwa da wasu abubuwan da za su iya zame ma kasan mu alheri ko rishin alheri face gwamnatin mu gaskiya ta sinaspe eh, saboda haka yanzu ba abin da za mu iya cewa kai tsaye wannan koti ta yi abin da ta yi wannan ba damuwa bane ba muna da shugabannin mu komai suna kallanta kuma sun san abin da ta yi amma a cewar yan fafutukar kare haƙƙin talakawa ta bakin rufa iliyasu na kungiyar yams wasan da reshen jihar da magaram ya ce hukuncin na kotu ya nuna cewa akwai adalci a tsakanin yan ƙasa haka muke so daidaito ne kuma haka Nijar take so haka 'yan Nijar take so haka 'yan Nijar suke so ya zama cewa ba dan kana dan wani ba ko kuma ba dan wani ba ne kai a tashi a ɗauki doka a buga ma ita ko kuma a ki baka gaskiya kinan tun da aka yi bincike aka gani lalle abin da aka tuhume shi ba ya da shi kuma wanda suka ce yayi wannan abin ba su da hujja to ai dole ne a bashi hakkin shi a matsayin shi na dan kasa a matsayin shi na dan adam kuma hakan a ganin daidai ne dan hambararren shugaban kasar ya kare kansa ne dai bayan tsohon dan tawayen da ake ce ma mai daki tare da daraktan gidan talbijin na kasa wato rtn na cewa yana daga cikin masu tallafawa 'yan tawaye don kawo hargitsi a cikin kasa lamarin da ya musanta kotun dai ta bayarwa masu zargin wa'adi na ɗaukaka kara a kotun da ake ce ma kurda sannan kuma kotun ta buƙaci bayar da diya ga ɗan hamfararren shugaban ƙasar ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar niger a gaida ashiru 'yan najeriya na ci gaba da neman mafitar matsalolin tsaron da suka addabi sassan ƙasar. a kan haka ne majalisar limaman najeriya ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙin lamarin a jihar neja da ke ɗaya daga cikin yankuna mafi fama da tashin hankali. Daga Mina, jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoto a kai. 'Yan Najeriya na ci gaba da neman mafita a kan matsalar rashin tsaro da ya addabi sassan ƙasar. A kan haka ne ma Majalisar Limaman Najeriya ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙi daga Allah a jihar Niger, ɗaya daga cikin jihohin Najeriya. da matsalar rashin tsaron ta addaba. Mataimakin shugaban kungiyar limamai a Najeriya, Imam Sha'aibu Muhammad Mustapha, da ya halarci taron daga jihar Adamawa, ya ce gudanar da addu'o'in neman sauƙi daga Allah shine mafita a yanzu. mafitan kenan gwamnati abun da ya kamata ta yi na yanzu take yi addu'a amma dama maganar security waye waye waye duka ba mafita ne to babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya ce bisa la'akari da yadda ake zubar da jini a Najeriya ya sa majalisar limaman suka ɗauki wannan mataki gudunmuwan za mu iya bayarwa shine mu karkatar da aka na al'umma zuwa ga addu'a to an zauna mun addu'an nan an yi a kano an yi a jigawa an yi a katsina shine muka ɗauko nan kafin ramadana insha Allah za mu kuri ɗaya a bauchi ko jos wanda muna da kyakkyawan yake cewa Allah zai karba kuma insha Allah ba da dadewa ba matsalan tsaro a kasar nan zai kauda iko amma me kuke so gwamnati ta yi yanzu a mu yanzu mu kukan nan gwamnati da mu duka muna son dukkan mu koma ga Allah shi ma dai mataimakin gwamnan jihar Niger Comrade Yakubu Garba wanda ya wakilci gwamna Umar Muhammad Bagu a taron ya ce sun yi imani da cewa gudanar da addu'o'in babbar mafita ce domin lamarin ya kai makura ana neman zaman lafiya ana neman haɗin kai da kuma ainihi sauƙin rayuwa ga baki daya to kaga ba abin da muka iya yi mun mika ma Allah muna kuma fata Allah shi karba a wasu za su ɗauka kamar yanzu ba wata mafita da ta rage sai addu'an nan a'a ai idan aka ce babu mafita yin ma addu'an tana cikin ainihin mafitan ai tana cikin mafitan ba za ka je ka yi addu'a sannan ka zona ba za ka yi azuwa za ka yi aiki kuma kowa ya san muna yin wannan aiki? amma misali abinda da muke nufi su waɗanda suke ainihi kawo mana wannan ainihin iftila'in aljanu ne ba aljanu ba ne yan wani mutane to idan ka ga ɗan uwanka ya karkata sai ka kira Allah cewa Allah ka taɓa zuciyar shi ya dawo ga hanya fata dai Allah ya karɓi addu'ar bayansa ta yadda 'yan ƙasa za su samu sa'ida a kan wannan halin kunci na rashin tsaro da ya addabi al'umma mustapha nasiru batsari GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. A gaida na batsari, tsari, za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. A yayin da al'ummar musulmi ke shirye-shiryen azumin Ramadan, manyan 'yan kasuwa sun yi alkawalin sassauta farashin kayan abinci da ababen masarufi, waɗanda aka fi bukata a irin wannan lokaci. Matakin ya biyo bayan ganawar da ta haɗa shugabannin 'yan kasuwa da ministan harkokin kasuwancin ƙasar a birnin Yamai. Domin jin ƙarin bayani mun tuntuɓi Alhaji Yakuba ɗan Maraɗi babban takardar ƙungiyar Siyan ta 'yan kasuwar Empor Export. A yau zancen da nake maka, ka gani ana iya saida maka hatsi a nan Yamai jika goma sha tara, jika goma sha takwas da rabi. Ka gani a wani lokaci ka gani har jika talatin da wani abu hatsin nan ya kai. hakan nan ita ma masara yau ana samun ta jika goma sha biyar jika goma sha shida ita ma ta kai jika ashirin da wani abu a lokacin nan manufar gwamnati shine mi mu zage damtse mu mai da harkar noman nan ta zamanto tushen arziki kawai ya zama kasuwanci abubuwan da 'yan kasuwa suka ɗauka wanda suka ce za su rage ma kuɗi su ne dai abubuwan da abubuwan bukata kamar shinkafa yau shinkafa ta koma jika goma jika goma da rabi ka gani ita gwamnati tana sayar nata jika tara da rabi jika goma kamar mai eh, kamar madara kamar sukari kamar su mayonnaise don su ne za a ɗan rage ma kuɗi saboda eh, jama'a su samu don su yi azumi da su ba tare da suna cikin kunci kwarai ba ta gare yau kamar kifi alhamdulillahi kifi ya rage kuɗi da kilo jika uku da rabi jika hudu yau kilon shi ya koma ya zama ana sayan shi jika biyu da rabi jika biyu da hamsin amma ɗari uku in karfe ne Alhaji an riga an san cewa abin ya zama al'ada idan irin wannan lokaci ya zagayo na watan azumin Ramadan akan tattaunawa tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa kuma 'yan kasuwa kan ɗaukar alkawalin cewa za su rage farashi na ababen masarufi waɗanda aka fi bukata su cikin wannan wata na azumi. sai dai ana ganin kamar wasu daga cikin 'yan kasuwa ba su cika alkawalin da suka ɗauka ma'ana farashin kan Eh, kasancewa kamar yadda yake a da ko kuma fiye da yadda abin yake kafin watan azumi ya zo. Su 'yan kasuwan nan kashi-kashi ne. Kaga akwai masu kawo shinkafan nan wanda suke oda ta zo cikin jirgi. Kaga in ta zo akwai waɗanda ake ce ma grossist ake rarraba su kuma suna sai da tonton, Sa'an nan kaga akwai semi grossist su ne wanda ka iske sun tilata a cikin shagunan su kuma da bakin shagunan su suna sai da mutane. To kuma akwai detayan ka gani wanda su kuma su ɗaiɗaiku ne wanda za su su ɗauka su shiga cikin unguwoyi nan ya mai misali to ka gani su ma kuma akwai ƙanana wanda za su zo suna auna kilo kilo su 'yan kasuwa manya su ne suke ɗaukar wani alƙawale. to wani bi sai ka iske an samu matsala wajen masu saida kilo kilon nan ko kuma masu saida cikin anguwa cikin buhu buhu su ma suna kawo hujja menene hujjan su sai su ce ai transport tunda wani hokarin shi bai wuce ta yaso shinkafa buhu biyu ba sai ka iske wannan buhu biyu ya biya musu shikka misali ka gani kuɗin taxi da shi da su kaga tahiya da komowar shi watakila ɗari uku to kaga dole sai ya ɗora su a kansu sa'annan ya ya mai da kuɗin shi dan samu yan riba shi a ciki to nan ne dai abin har yanzu nake gani ba a samu daidaito ba to shi ma wannan kuma sai an zamana an gani wani irin tsari ya kamata a yi babban maga takardan kungiyar sin ta 'yan kasuwar import export a jamhuriyar niger kenan alhaji yakuba dan maradi Kada a shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Burma Leka a bangaren sayar da sayarwa inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda take neman dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Christian Romero kuma kaftin a kungiyar dan wasan dan kasar Argentina mai shekaru 27 da haihuwa a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ne na kan gaba wajen ganin cewa a dauko matashin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth Ellen Junior Crufi har ila kungiyar kwallon kafa ta Brighton ta amince da wani tayin da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta yi kan dan wasan bayanta dan kasar ingila louis don sai dai ba a nan take ba yayin da dan wasan ya nuna cewa bai da sha'awar tafiya kungiyar ta nottingham forest don kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne take yunkurin shan gaban kungiyar kwallon kafa ta manchester united na ganin ta dauko dan kasar gambia mai suna abubakar city har ila idan muka leka za mu ga cewa kungiyar kwallon kafa ta leeds a sha'awar ganin cewa ta ware kudin da ya kai ma fam miliyan 30 domin dauko ɗan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester city mai shekaru 23 da haihuwa james trafford a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta baya madrid ne take yunkuri don ganin cewa sun yi zama tare da ɗan wasan kasar ingila na harry kane don sabunta kwantarakinsa a kungiyar kungiyar tana fatan cewa ɗan wasan zai amince domin ci gaba da zama a kungiyar daga bisani kuwa za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nottingham forest inda dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest din Keith White zai bar kungiyar inda ake garin cewa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa tana da karfin gwiwa wajen ganin cewa ta mallaki dan wasan. A kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa yana dan wasan bayan ta Harry Maguire dan shekaru 32 da haihuwa yake neman karkare sa a kungiyar sai dai yanzu bayanai sun nuna cewa da yiwuwar dan wasan zai sabunta sa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan ci gaba da fafatawa. yayin da kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuma hankula ne suka karkata don ganin zaben shugaban kungiyar ta barcelona wanda za a yi shi a watan gobe idan har kungiyar ta sake zaben john laporta ya zarce to akwai wasu sauye-sauye mai yawa wanda zai kawo kungiyar wanda ake ganin cewa samun nasararsa shine zai ba da tabbaci wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united marco rashford wanda yake zaman aro a kungiyar ya zamo dindindin yayin da dan wasan ya nuna bai sha'awar ci gaba da zama a kungiyar sa ta manchester united wadda ake ganin cewa sun samu matsala da mai horas da 'yan wasan a baya amorin sai dai tuni bayan da kungiyar manchester united ta fahimci rashford bai san dawowa kungiyar ta manchester united din ta fara tattaunawa da dan wasan nan mai shekaru 25 da haihuwa element indai dan kasar senegal domin ganin cewa ya mai gurbin tauraron dan wasan na manchester united da yake zaman aro bala da euro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria a gaida bala bronco kuma wannan ya kamo lokacin da abakar adam funtuwa zai yi mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagagen dambe masu sauraronmu mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin na wasan nan mai kama da fada da ake fafatawa wato muna nan a jihar katsina ne inda ake fafatawa wato ya hannu kuma akwai damben kudu gurma da jamus a wannan gida wannan kuma a daidai wannan lokaci wato wasan za a babata shi ne cewa wasan wulƙilili daga wato bangaren kudu sai kuma dambe da za a babata tsaka wato zai aboki babata shi shine kuwa wato aljanin bahagon nasarawa daga bangaren arewa za a yi wannan babatawa masu sauraron mu kuma yaƙi ne wani duka su matashin yan nan ne waɗanda kamar yadda aka sani cewa allah allah ake ga ta haɗa wato wannan wasa da haka masu mu bari mu je mu yadda wannan wasa ta kaya daga nan jihar katsina gendan ban wato amin nasta a wato mamman shata wato <laughs> wato square da ke wannan gida masu sauraron mu yi sauraro lafiya to ga dan bana an riga an take tsakanin aljanin bakon nasarawa bakin gajeren wando su ma ga kai ne badami daga bangaren jamus babu iyalan mamman shakwannan digiri bulun gajeren wando ba bada mai baka hula daga bangaren kudu babban kungiyar jafar kura wallahi ban ba na bana kuma ka bana da barka la ilaha illallah akbar bayan sallar sake ko na manta a tuna za mu ba ta shi shi ma ya zo da saboda ta shi shi ma na jihar kaduna ne ya ce ko ba ta yi ba ta ba amma yana da ta ba wani Allah ne ne ko a aika kai ba ka aji ta shi ko ne rayuwa ne ne da mu shi duniya ya canja na da tunda ko da kuna yin da gida eh bila da gida sai da gida a sabon ko ai ina a oya sai ya maka sai ya maka bulo oya sai ya maka bulo ha gari bulo wani kena subhanallah lahu bisata sanin bako nasarawa wurin ilili shagon ɗan digiri an yi tare kamar yadda kuke gani da ɗan digiri da ɗan digiri mai dambe sanin bakon nasarawa

ina digiri nasarawa na bakon nasarawa aljani dafa mai kyau a bakon nasarawa ya hau kari ya yi kafa shagon ɗan digiri yana bugu yana dafa ba da zai a gaida shagon amurka ke magana Shikenan kuma masu sauraro da haka shirin na yau ke kammala baki daya sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe shida agogon Najeriya, Nishar da Kamaru wato karfe biyar agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aiki dauke da wani shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatarwa da ma duka abokan aiki na nan gta hausa amurka ke magana ni sule mummuni barma ke cewa mu kwana lafiya